الحمد لله منزل الكتاب ومدئي الشهاب وهاجم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى باب الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاكرا tara رمضان watan ramadan hijira ta زكادا النبي مو النبي محمد da da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkur'ani ya cece mu duniya da lahira abinda aka ce na aiki Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari Allah ya sa kada abinda muke karantawa ya zama hujja a kanmu Allah ya sa ta zama hujjar mu a kafin mu ci gaba da karatu akwai yan tambayoyi da zamu amsa karba kallah bismillah malamin ne yin da kwanci shekaru biyu ga watanni baya gida ya ta shi kuma zuwa ba ya na su yana nan nemo shi za a ji mai faru ne yi ya daka wani buhu ɗaya da rabi ne na yaji ya tafi watakila ba zai dawo ba sai ya shanye yajin sannan zai dawo sai a ji mai faru wadda haka musamman an san inda yake ana jin ɗoriyarsa akwai abin da ya shafi abin da malamai suke ce masa timar asil mafi matan mutumin da aka neme shi aka rasa ba a san a ina yake ba to sun ce tana da hukuncin sai an yi la'akari da wani yanki yake wani lokaci za a ɗiba so ina ganin kullum ina faɗa ina cewa hikimar da sa aka ci ba wani ya aurar da matsina daga ciki ba a ce ta aurar da kanta ba don irin wannan rigima idan ta taso a samu wanda bai tsaya mata iyaye sun kasu gida biyu zuwa uku to kaso na uku su ne suka san abin da suke yi akwai kaso na farkon da duk irin cutarwar da su za a yi mata a gidan miji in ta zo da matsala ba sa sauraron ta an fahimta wannan kuskure ne ba daidai ba ne akwai su kuma waɗanda duk irin da mace ta ɗauko ƙara ta kawo gida ko ƙarya ne goyon bayan ta suke ba sa tambayar da ni shi ma wannan kuskure ne kakku goyi bayan irsu duk abin da yarinya ta kawo tana zaune a gidan aure kafin ku ɗauki mataki ku nemi binciken ya abin ne duk ta jirba ni na gwada wannan na gani wani idan mace ta zo ta kawo karasa kana kuka wallahi in baka yi hakuri ka saurari mijin ba me ya faru wani kana iya tashi ta dukan sa wallahi amma da an yi hakuri an mai da bayani me ya faru sai ka ga kurku yi zalunci kuma ta saka kuka Ta wani lokaci kuma ana iya samun majib da gaskiya ya zalunci goyon bayan yarinya ta kawo rashin gaskiya matsala ne Haka cutar da yarinya ta bayyana ana cutar ta a gidan aure a kasa daukar matakin da ya kamata a dauka shi ma matsala ne saboda haka iyayen da suke idan mace ta rashin gaskiya ya sai ta gyara in kuma an mata ba daidai ba su karɓo mata haƙin ta waɗannan su ne iyayen da suka san abin da suke yi ta fuskar zaman gidan ainihin wato aure saboda ka tafiyar ta shekara biyu ba a gan shi ba ba shi da alaƙa wai aure yana nan ko nan a'a aure yana nan abin da ya taɓa aure yanzu ana buƙatar da auren yana nan ko nan ma'ana tana so ta san matsayinta domin sai dai ta tafi ko ta alkali ne ko zai iya sa matakin cewa auren ya ci gaba ko ya kashe auren bisa ga wasu dalilai da za a bayyana mai wanda zai duba saboda su zai iya kashe auren wannan shine wallahu a'lam da da a cikin to malamai sun yi saƙani amma dai zance na ƙarshe zancen da ya farin jaye cikin zantukan malamai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara yace wata yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bayan da wahayi ya shekara goma sha uku a makka yana sauka ya yi shekara goma a madina yana sauka da Allah ya gama magana da mutanen duniya ta fuskar ga abin da yake so a yi ga abin da bai so a bari sai ya zo ya cike maganar sa kawai wa mutane tambihi ya ce wata yawman ku ji tsoron wani wuni wannan wunin da da una fihi ilallahi za a dawo da ku wajen Allah in matu wafa kullu nafsin ma sabar sannan kowace rai sai an cika mata abin da ta aikata wahum hum la yuzlamuna ba za a zalunci kowa ba kuma daga wannan maganar da Allah yi to daga ita bai sake cewa kowa komai ba a duniya to wannan wunin da ya ce a bi tsoronsa to kuma shi ne fa wunin da ikira shi da sunaye sun kai guda ɗari a ƙwar'ani ya kira shi da ya kiyamati ranar da za a zo a tsaya gaban Allah ya kira shi da yau matala ranar haɗuwa ya kira shi da yawmal tanadi ranar kiranye yace fa kaifa tattaquna in kafartum yawmin yaj'alul wuldana ranar da saboda bala'i karamin yaro zai zo gaban Allah ya tsaya ya yi furfura ya kira shi da yawmu tubla sara'ir ranar tonan siridi ya kira shi da yawmu tagabut ranar tamunga ya kira shi da sunaye daban-daban a ƙur'ani to da ya gama kiran shi da sunayen da zai kira shi da ya gama magana a ƙarshe kawai sai ce wata ƙuyoma ku ji tsoron wannan wurin da ya ta faɗa a ƙur'ani a gurare da sunayen sun kai guda ɗari ya kira shi yau mai kunan nasu kalfarashin mabasu wata kunan jibalu kalfihinin amfushi duka sunayen wurin ne allah ya ta kira mai maganan cewa a ji tsoron wannan wurin wadda shi wuni ne kina tashi daga cikin kabari kika je gaban allah ki faɗa Allah ya ce ya kurutuna min al ka annahum jaradun muntashir mutane za su fito daga kabari kamar farar da ta kama bishiya ta cika ta a zo a kama kasan bishiyar a girgiza ya za ku ga farar ta yi a wata za ta yi gabas yamma ku da arewa ku ba ka Allah ya ce ya kurutuna min al haka mutane za a dinga fitowa daga cikin kabari ka annahum jaradun muntashir sannan ya ce mutu ila ila mutane za su yi gaugawa mai kira zai kira zai ce a zo gaban Allah a haɗu kowa zai saurari abin da ya na aiki da hisabi kuma ba wanda ya sai ce ba zai amsa wannan kiran ba to da kin tashi daga cikin kabari kika zo gaban Allah kika tsaya ya danganci wani hali kika samu kai idan a wannan da kika tashi daga cikin kabari kika zo gaban Allah kika tsaya kika samu kanki cikin yarda Allah da wannan abin Allah zai ci gaba da miki mu'amala har gaba da abada kina yin kuskure kuma kika tashi cikin fushin Allah to da wannan abin shi kuma Allah zai ci gaba da miki mu'amala har gaba da abada sai sa kawai ya gama magana sai ya ce wata yawman ku ji tsoron wani wuni Allah ya sa mu dace sai mu to mu ji kalla innal insana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kalla tabbas da gaske ne inda da insana adam da kuke ganinsa da ya daga ya kan yi dagawa ya wuce gona da ilime ke haifar da haka an ra'a na saboda ya ga Allah ya bashi wadata Allah ya ce inna ila dukan ruj'a lallai makoma ta tabbata ga wajen dan adam din nan sai ya koma zuwa ga Allah Allah ya ce a ra'aita alladhi yanha baka ga wanda yake hanawa ba wa yake hana abdan idan salla bawa idan zai yi salla wanda yana daga cikin gurare da Allah ya kawo shi abdan na kira don yi nuni akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma galibi a ƙur'ani yakan kawo shi ma'arifa ne ta hanyar Ibafa. a suratul bakar ya ce in kuntun fi raibin mimma nazzalna ala abdina wannan abdina din tunda idafa ne ce ya zama ma'arifa a suratul a abin nan al-anfal ya ce wa ma zanna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an a suratul isra'i ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram a suratul kafi ya ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu wajen. sannan ya fada a suratul zumar yake fada cewa alaysa allahu bikafin abdahu ashe Allah bi ishi bawan ba a suratul najm ya ce fa auha ila abdihi ma auha a suratul hadidi ta ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin sana a suratul jinni yace wa annahu lamma qama abdullahi to wannan yana cikin rigimar da muke da wasu yanzu suna so sai an cire manzon Allah daga bawan Allah an mayar da shi Allah suna cewa wai da Allah da annabi kaman Hassan da Husaini ne haka suke faɗa in baka yarda ko kuma sai maka kai dinnan makiyin annabi ne to shine anan gurin Allah ya ce ara'aita allazi yanha baka ga wanda yake hanawa ba wa yake hanawa abdan wani irin bawa mai wata daraja ta musamman a gurin Allah shine annabi Muhammad idan sallah idan zai sallah a ra'aita baka gani ba shi wannan wanda yake kokarin ya hana dinnan in kana alal huda idan wanda zai hana yana kan shiriya ko amara ta takawa sannan yana umarni da cewa a ji tsoron Allah a ra'aita baka gani ba in kaddaba wata tawalla wanda ke hanawa dinnan in ya kare ta ya juya baya alam ya alam wai dan Allah bai sani ba cewa bi Allah ya lalle tabbas Allah yana ganin sa akan irin wannan aikin da yake shine Allah yake kalla wallahi wannan harfu zajarin ne harafi ne na tsawatarwa in bai bari ba la illan yanki in bai bari ba la nasfa an bin nasiya sai mun kama makwarkwadar kansa nasiyatin makwarkwadar kai kuma kazibatan makaryaciya a mai yawan aikin danganci ba kuskure ba Allah ya ce salye da unajiya ya kira 'yan majalisar da ke takama da su sanar da uzzabaniya mun kuma za mu kira mala'iku zabaniyawa wa'annan nau'i ne na mala'iku da sunansu gaba ɗaya su ɗaya zuwa ƙur'ani in ba nan ba babu inda sunansu ya sake zuwa a ƙur'ani Allah yana da mala'iku da shi kaɗai isan adadinsu akwai lokacin da ana zaune manzan Allah ya aika shi ya ce wa mutane inni ara ramala taro ina ganin abin da ba kwa gani ina jin abin da ku ba kwa ji sai ya ce musu aqatis sama da kuke gani ta yi kuka sai ce wa an ta ita ya cancanta sama teku kakuwa sai manna Allah ya ce babu wani guri a saman nan da kuke ganin ta tun daga ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu haka a sa in ji manzan Allah a ce akwai wani mala'ika na Allah da Allah ya ajiye a gurin wani ya yi ruku'u wani ya yi sujjada wani yana wata ibada haka Allah ya yi su ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya ba sa komai haka manzan Allah ya fada sai shi yasa lokacin da Allah ya ce alaihati sa'ata ashar a wuta akwai mala'iku guda goma sha da masu tsaron wuta da wani kafiri a maka ya to ai tun da guda goma sha ne idan an je lahira shi kaɗai zai iya rigima da guda goma ragowar mutane ke su ji da guda tara Allah sai ya ce to wa ma ja'alna iddatahu ai ba komai sa muka faɗa adadin ba muka ce guda sha ne sai dan dama ya zama jarrabawa gare ku daga ƙarshe Allah ya rufe magana ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika ba wanda ya san adadin da Allah ya cire shi na rundunar mala'iku shi kaɗai ya san adadin abin da yake da ainihin wato shi da aka adadawa da Allah ya faɗa mana cewa amma adam fastakbaru fil ardi bi ghairi da suka girman kai suka cewa ya kai su tsananin ƙarfi Allah ya ce ni da na halicce ku ai na fi ku ƙarfi ai da suka tare da Allah ya tabbatar da cewa yanayin tsirar da yi musu mutane ne ƙarfafa amma da Allah ya tashi mala'ika guda ɗaya kawai turo musu shi kuma mala'ikan ba ko kowa aka dinga yi da shi da su kitiki a'a ba haka aka yi ba kallonsa kawai ya fa ce musu kai shi ke nan fa magana ta tsari wannan tsawa wanda kuke ji wa yusabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati abu ne da mutane a mai sako ko ga a tsarin da Allah ya yi ɗan adam ba zai iya ganin mala'ika ba sadirin da kika ga mala'iku sun duro minki a surar su ta mala'iku to magana ta riga ta ƙari magana ta riga ta ƙari to shine Allah ya ce ya kira wanda duk yake takama da su to sana da uzza ba'aliya kuma sai ne kira zabaniyawa Allah ya ce kalla la tutihim kakkai masa biyayya wasjud kai sujjada wa qarib ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn kasir yace yukbiru ta'ala Allah yana bada labari anil insani dangane da dan adam annahu zu farahi ma'abutin taqama ne wa asharin wa batarin da kai da nuna isa wa tsuguyanin da wuce gona da ido idza ra'a nafsahu in ida kansa adistagna ya samu wadata wa kasura maluhu dukiyarsa ta yawaita kun ga idan Allah subhanahu wa ta'ala ya muku asiri ya baki aran lokaci mutane suna zuwa suna neman bukata a gurin da ku yi haƙuri da su in babu Allah madaukakin sarki ce a qaulun ma'ruf ku faɗawa mutum magana mai kyau wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aza. akwai wasu matsaloli da suka faru da mu daga baya akwai waɗanda sun zo gurina da niyyar neman taimako Allah daga baya na gane cewa ba mutane ba ne aljanu ne suke bayyana a wannan sifar in kuka je kuka wulakanta mutum ku ban shi a wata hai'a ya zo da nuwan neman taimako wallahi ana iya samun matsala wadda in ba ku san wannan ba ku san wannan sannan kullum ina faɗa ma mutane a tsarin rayuwa gara Allah ya rufa miki asiri ya baki ya samu wata bukata ta zo ki ɗauka ki bata da Allah ya jarrabe ki ya sa miki bukata ya ci ki sai kin tafi wajen wani ko wata yadda za ki warware bukatar shi ya sa kullum muke faɗa wa mutane wannan ƙa'idar ku yadda da ainihin wato ita kuma baina a shiyatun wadu ha tsakanin safa da yamma abu ne mai sauƙi a gurin Allah ko ba ku sha ganin wanda da abin ke hannun shi ba Allah ya karɓe biya hannun shi ya koma hannun wanda ba shi da shi a da eh wadda haka in Allah ya ara maka dama a aikin alkhairi kake yi ta yadda ko babu abin in ka tana abin da kai ma Allah da abin da kai na taimakon al'umma ba za ka taɗi ba musamman idan ka yi don Allah kuma ɗan adam da kuke gani za ku ga cewa ba ka safi wani lokaci kake wa mutane abu na alheri ba ka kuɓuta daga su shi yasa ku ka'idar da Allah kawai ya sa cewa inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an muna ciyar da ku ne kawai dan Allah ba ma nufin godiya daga gurin ku ko sakamako wannan ita ce kawai wato ka'ida shi yasa ko ga mun karanto a baya Allah ya ce wa annabi wa amma sa'ila amma idan mutum ya zo ina tambaya falatan har karka dinga buga masa wa tsawa an hana ku ya ka domin Na ku ya fi matsala ne ke sa ku da Allah ya tashi a wani gurin sai ya ce la iskar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minkum wala nisa'un min nisa asa an yakunna khairan minhunna kada wasu mutane su yi ma wasu mutane izbili kiya iya haɗuwa da wata ki kalle ta da yanayin sifarta da tufafin take raina ta amma kuma a gurin Allah ita ce mafi alheri a kanki so za ku ga cewa ko haɗuwa aka gidan biki akwai wa'anda kalar kalar su daban-daban gefe suke koma ba haka bane da mace ta zo farko tukunna sai an duba kasan a tambata wata a tambata sun yi a kaninku da Allah ba haka ake yi ta ke sa na zo ne ya ba da fatawa ya fi yin kika fahimci wata tana miki kallon reni reni ya fi ya halatta ki zai ki aro babban kuɗi da kin zo gaban ta sai ki ciro bandar ki ga farfar farin kin ga masu ki nema da masu kudin kudi sannan na biyu a duba a ga wata jaka ta rafiyo na uku a duba a ga wata waya ke hannunta ba haka ake ba to daga wannan ne za a yi mata matsayi ta cancanta a mutunta ta ko ba ta cancanta ba ta cancanta a alaƙa da ita ko ba ta cancanta ba ba wai nagartatta ba ta hanyar kyawawan halinta ko ɗabi'unta ba shi ba ne abinda yake da kwaliki da muhimmanci wai su yi mu'amala da ita ko kada ainihin wato a yi wadda ka ɗan adam da kuke ganin su Allah ya karrama shi asali duwan da aka haɗu da shi ya kamata a mutunta shi mu duk irin wa'azin da Allah zai wa ɗan adam a rayuwa a gaban idan mu ya mana mun gani wadda ka rena mutane ba shi da kyau wani lokaci za ku ga fa mace auro ta za a yi ba ta haihuwa ba kuma duk kun san cewa ba wanda ke iya bada haihuwa sai ba amma sai ka ga mata na mata gori amma ita ya kamata ta samu da kanta sai ta kiwa sai ta ki samu wadata a duk tsoron Allah ku gane cewa idan Allah ya ba ka jarraba wadda maka idan za ka bude masa ko ba za ka bude ba in yi hana ka jarraba wadda aka yi maka a gani za ka haƙura ko ba za ka haƙura ba wannan shi ne haka wata thumma wa kasura maluhu zaren mutum ya samu wadata ya ga dukiyarsa tana da yawa to nan. kuma na ce muku dama dan adam ba ka sanin hakikanin sa ko waye to sai lokacin da duniya ta buɗe wannan kuma mace ko namiji Shi ke shikenan amma ta haddadahu wa tawa'adahu sannan Allah yi masa kashiri da tsoratarwa da jan kunne wa wa'azahu yi masa wa'azi akan wanda yake da wannan dabi'a to shi yasa za ku ga yanzu a nan wajen Allah yake kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ku kun ga idan Allah ya ba mutum wadata ai bai kamata dan ya samu wadata ya ba mutane girman kai ba ya nuna ba su isa ba ko to su kuma mutane su ji tsoron Allah wajen in kana mu'amala da su idan Allah ya maka daraja su yadda cewa kana da daraja yanzu barin baku misali yanzu akwai wata an kunta su kin santa shekara goma sha biyar da ta wuce baya shekara ashirin a wani matsayi ta na rayuwa dan Allah ya canja matsayin in kin zo za ki mata mu'amala aki mata mu'amala sanin da kika mata shekara goma sha biyar a baya to sai wasu su kuma na daga cikin matsalarsu idan sun sanki shekara goma sha biyar a baya ashirin a wani matsayi Allah ya canja matsayi maimakon yanzu in za su yi miki mu'amala su mu'amalance ki daidai da matsayin da Allah ya kawo ki yanzu sai ki ga babu ruwansu ba dai sun san ki bada a matsayin ladidi mai kaza yanzu ma an haɗu babu ruwansu ladidi ki ko kuwa ba ku canji to wannan kuskure ne na cikin abin da ya haifar ma da ai su kurai shawon matsala a garin maka kenan da ai mun karanto a baya ga yadda manzan Allah ya taso an haife shi maraya baban shi kafin ya zo duniya ya rasu shi da shekara shida ta rasu baban masa komai na kuɗi ba bayan shekara arba'in sai Allah ya tashe shi sai ya naɗa shi annabta to a wannan ne suke ganin hatta Allah ma kan shi ai da Allah yana so su bi shi ai ba shi ya kamata a aiko ba ga maka kowa ya san ga walidi ibn mujira babban mai kuɗi ne a ta'ifa ga urwa bin mas'ud har suna cewa laula nuzul hadha alqur'anu ala rajul min na azim dan mai idan Allah yana so su bi dan sakon ya ba aiko ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu ba amma ya Allah zai tashi kawai ya rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi ya mutu ya bai ban mai komai ba kuma a ce su bi shi kun fahimci matsalar mutane musamman idan kana rayuwa da su a guri ɗaya a unguwa ɗaya ko Allah ya maka kima ba su cika mutunta kimarka ba amma suna iya ɗauko na waje wanda bai kai ka ba sai su ne sai daga wani in ya san ka shekara ashirin da ya wuce talatin da wani suna na yarinta ko da yanzu kai ba yaro ba ne sai ga cewa da wannan sunan da shi zai kira ka shi har yanzu yana ganin cewa ko da Allah ya canja lamuransa ya abubuwa sun canza shi yana ganin a'a yadda dai ya san ka a babu ruwan shi shi wannan mu'amalar zai maka da ko waɗanda su kuma ba sa iya daure ma irin wannan ɗin ta yadda duk wanda yake ganin yana da mutunci da kima sanda za ku haɗe shi ku mu'amala sai kuma ka nuna cewa shi ba komai bane kun ga kai kuma baka zo da abin da yake akwai kyautawa ba a ciki akwai wata mata da na sani matar wani babban mutum ne a Najeriya sai da na shiga tsakani da ita da tsawayenta wanda suka taso tare a da kuma na fahimci wannan ita ce nafsu matsalar da ta faru <clears throat> suna neman abu a gurinta ta kai matsayin da kuma ana iya nema din ta kai matsayin da tana iya nemowa ta ce a yi amma matsalar yadda za su taho da abu su ce a nema ba ta wannan fuska suke zuwa da shi ba kawai suna ganin cewa <clears throat> tun da sun taso tare da ita a da sun santa to wannan ya ba su damar to kuma har yanzu suna kallon ba ta isa su mutunta ta ba sannan kuma za su zo su ce suna cin abu a gurin ta dan Allah zai yi kun ga ba zai yi ba ku to mu dinga yarda in Allah ya ba mutum matsayi shi kada ya wulakanta mutane ko kuma idan Allah ya ba mutum matsayi ku mutunta matsayinsa sai a zauna lafiya faqala sai Allah maɗaukakin sarki yace inna ila rabbikar rujua ai ilallahi masir wal marji makoma tana gurin Allah kai dan adam wa sayuhasibuka ala malika duk dukiyar da ka tara siya maka hisabi akanta min aina jama'atahu ina kika tara ta in kin samu biliyan dubu a duniya kika tara in kika zo gaban Allah kika tsaya ina tambaye ki to yanzu zaki fara bayani ina kika tara kudin nan kana ganewa sai kin gama bayanin ga yadda aka kika tara sannan wasima sarrafahu ina kika sarrafa kuɗin kika kashe wannan yana cikin nau'in tambaya da muka ce za a yi guda nawa eh takwas eh na a gabari na a gaban Allah daga cikin hudun da za a yi dama a gaban Allah za a tambaye mutum an mali akan kuɗinsa, ina ka samu ina ka tashi to wannan yana cikin tambayar da Allah zai yi wa ɗan adam saboda haka je yanzu fa nan dai ban sani ba amma mu da yake can birane ne irin Kaduna ko Kano sai ku ga an ce an zo biki idan santa kawai ba inda za a kama ko a cocktail fati ko fitinar fati ko bala'i fati ko jahannama fati sai ku da an ce idan din kawai ba ba abinci ba komai kai wa hulɗin a kama a tashi sai ka da an ce kudin daga miliyan ɗaya abin da ya sama ƙwarai a nan ne za ka yarinya ta zo ga babanta ga mamarta ga mijin ga baban mijinta ga maman mijinta ga ƙawayenta ga ƙawayen shi ta tashi a gaban sama da mutum ɗari kai rawa ba ta jin kunya yarinyar da za ta zo ko ta tashi gaban sama da mutum ɗari ga babanta ga mamata ga mijin babanta ga mijin mamata kai rawa goban an ce an yi rigima ta fasa falba ta bar mamajin to kai mamaki wallahi ba mamaki wani hmm? da lalacewar fa hatta kai fa daga an zo yin irin wannan bikin daga uban yarinya a gaban shi wani shi zai yanka cikin ya ba matar ya ba mujin ba ba haushi ya kasar ne ke yaya za a yi musulmi da su tarere mutane ba shi ina ganin cikin yawace wacan da maka akwai auren da maka fi wani gari an ɗaura auren ina ganin tsakanin ɗaura auren da mutuwar auren ina ganin bai wuce kwana ɗin ko kwana yi ba shi ne abin da yake faruwa da aka da sai ku ga an yi aure sadaka ake ɗaukar mace a baya amma wallahi matan ba sa samun matsala sun daga wanda za a ba zai karɓa don Allah wanda ya bayar dama don Allah ya bayar amma yanzu sai ku ga an zo aure bayan akwati goma sha biyu za a yi wata ma an tashi kai ta hadda mota za a hada a kai ta amma ka ba auren rabin shekara sai ka ji an yi zage-zage an yi doke-doke an yi yaga wa juna kaya an rabu tsiyatsiya duk kuma ba a gane cewa irin waɗannan matsalolin da suke biyu baya da kafin auren da bayan auren suna haifar da matsaloli duk ba a gane mutum maƙala ala sannan Allah sai ya ce a ra'aitin ladiyan ha baka ga wanda yake hana abdan bawa ba iza sallah idan zai sallah malam ibnu kasir yace nazalat fi abi jahal la'anahu Allah ta sauka abu akan abu jahal Allah ya kine mar albarka tawa'ada annabi ala salati inda albayti shi yema annabi alkawari yana salla a ɗakin ka'aba fa wa'adahu Allah ta'ala Allah yi masa wa'azi billati Aha, Sana, awwalan da wa'azin da yake ne mafi kyau faqala Allah ya ce wa Abu da annabi yake zuwa ɗakin Kaaba in salla kake cewa sai ka hana shi a ra'aita kai abu jahil ba ka ganin cewa in kana alal huda idan annabin da kake so ka hana yana kan shirya daga gurin Allah ne ai fa ma zannuka in kana hadha alladhi tanhahu me kake da san idan wannan da kake cewa sai ka hana shi ala tariqil mustaqim yana kan tafarki madaidaici au amara bi taqwa ko kuma yana umarni cewa a ji tsoron Allah ta hanyar abota wa Allah shi kadai kar a haɗa shi da kuwa? بقوله وأنت تجره وتوأد وتتوأده كان Kana الدشي كان اتشوا تشوا سينا مس أبو كذا على صلاته أكن سلسا ولهذا قال في ساعتكما ألا سيتي ألم يعلم بأن الله يرى shi kuma mai cewa sai ya ɗauki wannan matakin akan manzan Allah wai shi bai san Allah yana ganin shi ba a fahimci a ƙwar'ani in kuka ji Allah ya yana ganin abu ko yana ji ba ya ba mu labari ba ne kawai ce yana ji yana gani a dan ya faɗa maka jin daga nan ba fa'ida ya faɗi cewa ya ji ya gani dan ya faɗa maka ce akwai matakin da zai ɗauka shi ne dalili ai amma alima a hadan nahi wannan mai hannun bai sani ba li hadal mutafi ga wanda yake shiryayyen nan ya yarahu Allah yana ganinsa. sa wa yasma'u kalamahu kuma yana jin zancensa wasu yujazihi da sannu zai saka masa ala ilihi a tammal jaza kan wannan aiki nashi mafi cikar sakamako kuma qala ta'ala mutawaidan wa mutahaddidan sanan shi kuma Allah ya faɗa yana mai kicewa da tsoratar da shi yace kalla da illan yantahi aina la illam yarji wallahi mai dauko wannan matakin in bi dawo ya bari ba amma huwa fihi min shiqaqi wal inadi na abin da yake kai na tabiwa da kangarewa la nasba an bin nasira ay la nasmannaha sawwa da yawm al-qiyama wallahi sai mun makwarkwada goshin gaba kan alama al-qiyama ya tashi kowa ya gane wannan mujrimi ne amma qala sannan sai Allah yake nasiyati in kadibatin khati'a wato makarkwadar goshin kai wacce take makaryaciya da yawa wasu suna fassara khati'a a nan gurin mai kuskure ba mai kuskure ba ne danganci ne kuna ganewa Allah ya faɗa wani gurin in wuta da ya kawo maganan abincinsu cewa ku zuhu ka gulluhu sun mal jahima salluhu sun mafi silsilatin zar'uha saba'una jira'an sai a ce laifi na farko innahu la yu'minu billahi al-azim wala yaquddu ala ta'amil miskin ko sannan mai aya gaba Allah sai ce walaysa lahu al-yawma hahuna wala ta'amun illa min gisirin sai Allah ya ce a Kuluhu. ba wanda zai ci wannan abincin sai masu ganganci wasu na fassara la ya a'a ba wai kuskure ne a'a kamar yadda yace inna fir'aun inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu ina. ba kuskure suka yi ba ganganci ne suka to haka ma anan gurin khati'a ai ya'ani nasiyatu abi jahal kadibatu maqariyati yati fi maqaliha a wajen zancenta khati'atun tana da ganganci fi af'aliha a cikin aikin da take na daukar mataki sai ta hana annabi wani abu riya da unadiya ke kira yan majalisar da yake takama da su domin nadiya akan faɗe shi da ma'anar wajen da mutane ke fitarwa kamar yadda Allah ya ce wa ta'atuna fi nadikumul munkar idan ya kira ai qaumahu wa ashiratahu jama'arsa da danginsa ay yad'uhum yastansiru bihim ya kira su yana neman su bashi gudunmawa akan matakin da yake so zai doka akan manzon Allah Allah ya ce sanada uzzabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa wa hum mala'ikatul azab su ne mala'ikun azaba hatta ya alama matsayin ya galibu har su ya san waye zai rinjaye a hizbuna au hizbuhu rindunan mace za ta rinjaye ko rindunan su. da kun ko ga lamarin rigima ko ya girmama Allah maɗaukakin sarki ya ce da kan shi wane ya kira waɗanda zai iya kira ne kuma zan kira zabaniyawa Allah bai iyawa ne a'a ya fi kowa don ya nuna maka cewa a'a a cikin mala'iku halittunsa akwai waɗanda umarninsa kawai yake jira ya ce su ya abu su an riga an ainihin wato gama alibin abbasin ƙala yake ce ƙala abu jihali wai abu jihali ya ce la'in ra'aitu muhammadin ya salli inda ka'abatu wallahi in na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina salla a ɗakin ka'aba la'aqa anna ala in yace ya rantse da Allah sai ya taka wuyan manzan Allah haka yace kuna gane an yi ta'addanci a garin Makka ta shi sa maganar da na faɗa muku a na nace muku auren masu da'awa ka ne ba za ku gane ba eh? ba za ku gane ba kun ga shi yasa muka karanta hadisi a Bukhari kun ga daga ran da aka fara wa manzan Allah wahayi na na kadija ta ga abin da ta gani suka tafi wajen warƙasa bin nufal warƙa bin nufal a ranar da aka fara wa annabi wahayi ne su ce masa yayi ya ina ma a ce ina matashi lokacin da mutane za su kore ka a garin nan ana manza Allah ya tsaya yana mamaki Ya ce a kudu biyu jiyon yanzu za a kore ni daga garin nan sai ce ai ba wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi daga gurin Allah sai an yi rigima da shi daga ƙarshe an kori Annabi a maka ko ba kore shi ɗan ƙure ɗan garin ne a nan aka haife shi yana da ƴan uwa yana da dangi shi wannan dama sai fa da aka yi shekara uku a ɓoye ana da'awa a daru arkam ku ɗauka cewa da aka fara wa'azi a maka annabi yana da iko ya fito ya tafi wa'azi kamar yadda muke yanzu zai iya babu halin sun je daru alƙam ne idan ni na yadda da abu to sai in je in samu wanda na yadda da shi wani ma in zan faɗa mai sai na ba na leƙa gabas da yamma na gaba mai zuwa sannan sai in ja shi sai mu faɗa ɗaki in ce to wani abu fa ya bayyana kadi kadi kadi kadi kadi ma haka aka fara da awa shekara uku ana yi a ƙuri so da a fito a yi ta a fili bai mayuwa don matsala ne abu zarri gifari lokacin da ya ji labari ɗan uwan shi ya kai ya ji labarin annabi ya bayyana sai turo ɗan uwan shi ya zo ya samu mai labari a garin makka da ya zo ya samu mai labari ya koma ya ga kashi har yanzu labarin da aka samu mai bai gamsar da shi ba sai ce bari ya taso ya zo da shi lokacin da ya zo suka ci karo da sirri a garin makka mun san cewa da zai bi sai da na alidan ya nuna min inda musulmi suke ba wai gaba ya shiga ba ya ce tuho mu kabini saboda ya shiga gaba a gane cewa ma tare suke shi kansa matsala ne sai da ya ce to zan yi gaba in ka gana kai kwana kaza na ya kaza to kai kuma kaza ya kamata kai haka aka yi hayyatar shi gurin ba haka aka fara addini shi kuma dan kira dama da ba'a da tsokana manzon Allah ya zo wucewa a ce ya ayyuhal ladina zila alaihi zikr ya kai wanda aka sauka wa da qur'ani shi annabi ya yago sai wani ya ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne wannan an yi babu iyaka wani wajen a ce a daga su alamin ya yayin mafarki ke ba karanta mutane wani wajen a ce bal sha'ir mawaki wani wajen a ce annabi kaza haka kullum maganar da ake yi kenan to shine a kun ji abin da ya faɗa ya ce wallahi in ya ga manzon Allah a kaba ya yi sujjada shi kuma ya rantsi da Allah sai ya zo ya taka wuyan Allah shine fa balaga zalik fa balaga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai labari izo wa annabi a sai manzan Allah yake la in fa'alahu wallahi ni kuma in na duka izo ita ka wuyana la akadatkul mala'ikatu da wallahi daga nan mala'iku za su ɗauki shi sai wuta abin da ya dinga faruwa kenan a garin maka akwai lokacin da annabi ya zo yana sallafa uku batu abi mu'aiki ya zo yana sallafa a kaba wani je ɗauko mahaifar raƙumi da aka yanka aka fiɗi ya zai ɗorawa annabi ta aji akwai lokacin da yana sallah uku batu mu mu'aiki da ya zo ya shaƙe manzan Allah wala sai da ƙwallah ta fito manzan Allah duk wannan rashin mutuncin a makka an yi ba ku san yadda aka yi musuluncin nan ya zo haka ba da yadda aka fara shi haka aka dinga ku shi yasa ku daina damun kanku in kun ga wani ya zage mu ko ya ci mutunci ko ya rashin mutunci kowa yana kyauta da abin da ke gure shi kuna ganewa kuma haka hanyar take haka sunna take shi yasa dukkan sahabban manzon Allah kulafa'u kulafa ar-rashidi ar-rashiduna guda uku nan sai na abakar ne kadai fa rashin lafiya ya mutu amma duk kashi sa ake Umar mun ba ku kisa a masallaci ana ka zo ka kashe shi wasu ban kashe shi aka zo aka yi shi ma sai da na alin shi ma kan shi kashe shi a kai ya ra'ayi aka hanyar take in dama wani abu ya same ka to dama kar ai mamaki ba abun mamaki ba ne yana iya samun ka haka hanyar take kuna ganewa wa an abi huraira ta kala yake cewa kala abu jahalin abu jahal ya ce hal yu'affiru muhammadan wajahu ido ya samu shawa ya ce shin yanzu da ku bari muhammad yana tilma da fuskarsa bai na kuma tsakanin ku shi a gurinsa wai sa goshi a ƙasa a yi sallah wai tilma za ƙasa ne yanzu najeriya fa an fitar da cewa ita ce ƙasa ta biyar a duniya da aka fi kowace ƙasa gaba da addinin musulunci a afirka dama yanzu an bincika duk afirka babu ƙasar da aka fi gaba da addinin musulunci kamar nan to a lissafin da aka yi a duk duniya yanzu kasashe biyar da suka fi kowa gaba da addinin musulunci kafarin ta to najeriya ita ce ta biyar eh? sannan mutane su je su ɗauko al'adu kuma ku koma kuna koyi da al'adunsu yanzu ba ku ga cewa hatta kai kiristoci suna wa mutanen magori ba a munasabar su. sai su gashi nan kuna zagin addinin mu amma in kuma bikin ku yanzu ku zo kuna shiga irin tamu tun da muna wani abu da yake burge ku ku dawo mana ku addinin mu maimakon shiga irin tamu kaga an tafi mace da tsuntsu da kuɗi wata riga ta tsuntsu da kuɗi kaga nan saman mamanta a fafi amma riga tana jan ƙasa a baya tsuntsu da kuɗi kaga sun sa bulambulan su ne da yanke kai da waye da waye da waye na waye kuma musulmi yanzu wasu a munasabar biki in ta zo in ka kalli shi su baka gane musulmi ne ko ba musulmi ba ba ka bane shi ne sai yake cewa kalu sai suka ce masa ina eh, am haka ne sai ce kala sai ce fa qala sai yace wallata wani uzza ya rantsi da gunkin lata da uzza tunda akwai gumaka guda uku akwai lata akwai uzza akwai almanata sai yace la in ra'aytuhu yusalli ni kuma in naga manzon Allah yana sallah kazalika kamar yadda ake gani la aqa anna ala raqabatihi ni kuma sai na taka waya manzon Allah wala afiranna wajhahu fi turabi sai na kirma da fuskar annabi a cikin ƙasa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya manzon Allah wata rana kuma annabi yana sallah wa huwa yusalli li yata'a ala raqabati kuma abin da ya faɗa kai niyyar su da aiwatar ta qala sai yake cewa amma faji'ahum minhu mutanen da sun ce to su dai kan tunda ya ce zai yi a ga abun ban mamaki tunda shi kuma manzan Allah ya ce in yayi wani abu zai faru kuma sabin da suka yi wa annabi shekara arba'in da suka yi mu'amala da shi zai karya yanzu ya za a yi da haka sai ya ce yana zuwa ya samu annabi yana sallah fa ma faji ahum minhu ba abin da ya zo wa mutanen da ke gurin kwatsam kan illa wa huwa yanqusa ala aqbihi wa yattaqi bi yadi sai suka ga yana ja baya yana kokarin karewa haka da hannunsa kamar ana kawo masa duka qala sai yace fa qila lahu sai ce masa malaka me faru ne maka kana ja da baya fa qala sai na inna baini wa bainahu khandaqan min nari ya ce yi tsakanina da annabi wani rami nake gani na wuta ne wa haulan sannan na ga ababen tsoro wa ajiye hatan da fuka-fukai ƙala shi manzan Allah yake cewa lau da namin ni wallahi lokacin da yake sai yaro ya taka wuya na da ya matso kusa da ni lafta tasul mala'ikatu uduwan uduwan da mala'iku sun kama shi sun tsinka shi sun masa gunduwa gunduwa qala sai ce wa sai Allah ya saukar da kalla innal insana da ya daga dama dan adam yakan yi dagawa an ra'ahu gana idan ya ga cewa yana da kuɗi sai yasa nan na faɗa muku na ce muku dukkan annabin da Allah ya aiko wanda duk suka miƙe suka yi faɗa da da'awarsa manyan gari ne masu kuɗi da masu mulki kuma mana daga cikin fitilar mu a gari har yanzu mafi yawancin manya a najeriya ko da sun zo sun ce muku su ahalin sunna ne suna mu'amala da ku ta zahiri to ahli sunna ne a riga ba ahli sunna a aqida ba suna da bokaye matsafa da suka yadda da su a gefe sama da yadda suka yi da ku wadata wa'ancan su suke ba su umarni a yi abu kada ko kada a yi ba a gurin amma malaman suna dora mutane suke su ba Allah su yi aikin alheri in ka ji da ƙananan yara ake sacewa amma yanzu babba da girman shi da komai sai fita ci a neme shi a rasa a tafi filin sanarwa da batawa kuma wallahi ba za a gan shi ba haka ake haka ake kaga an ce a je a nemo idan mutum a nemo kan mutum a nemo wani abu wanda yake da alaka da jinkin mutum kuma daga karshe kana gama bi sai ka ji an ta wani gundume mai ne yasa aka yi wannan a kaduna wannan ya taɓa faruwa wani yaro da aka ja ka kwakule mai ido da rai shi aka kamo wanda ya kwakula idan aka kamo malamin tsubban da ya ba da kwangilar a kwakulo idan amma wanda ya sa a yi mai aiki da idan shi ne aka gagara kamuwa saboda gundume ne saboda babban wannan yana daga cikin matsalar mu a nan shi yasa an koga mutane da kuɗi to ku ba hankali sai ka gafiya yarinya sai ta je ta hango mai kuɗi ta aura ba su sanya aka yi tara kuɗin shi ba dan zuwa shiga fitina sai da iyaye kuma mu ba mu san yadda aka yi aka aure ba ina zo ka ga ana neman sai an saka mu cikin rigima alaka abu a hankali billahi alladhi la ilaha illa huwa abu a hankali wannan shine ila akhir sura har zuwa karshen sura abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ainihin wato anan nan gurin sannan malaman tsubban nan suna da tasiri gurin lalacewar najeriya nan kuma galibinsu ko in ce duka ba za ku taɓa ganin wani da sunan izala ba yana tsubbata tsubbata mu dama da ka shiga mun kore ka ka fita baka cikinmu kana shiga wanda baka cikinmu ka fita duk wanda ko gan shi yana wannan tsubbata tsubbata a cikin waye a cikin su in kina zaune lafiya da mijinki ana so a kore ki a gidan da wa ake amfani a kore ba da su ba su ne za a je a kai sunanki a ba wata wani magani a haɗa ƙulumboto a kore yanzu irin waɗannan duk suna buƙatar misali yanzu a kaduna akwai mai aikin makabarta yana zaune da daddare kawai sai ga wani ya hauru ashe da wata mata suka taho da daddare da suka zo da wata mata ko da ya riga ya zo kan kabarin bidiyon yana nan a makabartar kawo ta kaduna a nan haka yamu ko da ya riga ya zo kan kabarin ya riga ya saka abin da zai saka ya yi kokarin ya kama shi ya gudu bilkamai bisan da zai haura katin ya samu ya ɗirka mai gora ya ce yana jin matar da suka tuko da shi tana cewa isa wuri ka wuri ya haura ya gudu ko da aka zo aka buɗe kabarin sai ga kwai sai ga laya ga kunama da ranta A zo an haɗa abin da aka sa a jiki yadda Allah ya raba na cikin kabarin nan da ran shi Allah ka raba alhaji Muhammad da mai ɗakin sa da matarsa da 'ya'yansa su waye suke kawo wannan sharrin su ne kafin in baro ɗin nan masu aikin wata makabarta sun faɗa min ce akwai matar da ta zo kwanaki sun so su kama ta a makabarta Allah bai ba su sa'a sun kama ta ba yace da daddare sai ka ga mace an ba wani lakali akwai matar da suka ce wallahi da matasa guda hudu ta zo makabarta da daddare da niyyar cewa bukatar da take da shi idan ba ta zo makabarta ba ta nemi matasa guda hudu sun yi amfani da ita bukatar ba za ta biya ba bala'in da mata suke yi a wannan hanya ya wuce biyar da kuke tunani ko kun san cewa yanzu makabartun da dama ba su da masu gadi wannan Allah ya kiyaye amma mu a can muna samun kisa kisan da wallahi sai a zo a rufe gawa musamman ta kananan yara yau in an jima in an rufe yau da safe gobe kwana ɗaya in ba sa ba in ka je ka buɗe ƙabarin su dai ka tarar da ƙasa kawai an mai da ƙabarin amma an buɗe a barin an ɗauke jariyar ko kun san yanzu wannan ruwan gawa da ake wa mutane wanka da shi a wanda suke amfani da shi wajen sihiri yanzu ku je mahauta ku gani allon faɗa na dabba da ke nan mahauta za ku ga duk wanda ya gama fiɗa in ya zo in ya ciro su ya sa wuƙa ya faffasa shi saboda ne saboda wallahi tsafi ake yi shi sihiri ake yi yanzu duk da nan yanzu a cikin 'yan matan nan da suke da shekara ashirin ko ƙasa da haka ko sama da haka shekara ashirin da biyu ba kowace yarinya ba ke ta san angula a nan wajen a sakkwato kuma suna ce mata kulu eh? amma da duk unguwar da yake akwai kwata akwai mahauta a gurin za ka ga angulai a gurin me yasa da kake ganin angulai yanzu ba ka ganin sun gudu sun gane tsafi ake da su suka gudu yasa ba a ganin su to shi yasa sai kun yi hankali da waɗannan malaman na tsubu wa qawluhu ta'ala kalla la tuqihu kada kai masa biyayya ya'ani ya muhammad la tuqihu fi ma yanhaka anhu kada ka hana shi cikin abin da yake maka wa yake hana ka kai masa biyayya min al mudawamati na dawwama alal ibadati akan ibada wa kasarati hada yawanta shi yasa da ga ita sallah tana daga cikin ababen da in halin da mutum ya samu kansa a ciki an yadda yi ta misali mutum ne yan sanda suka kama shi su kashe sai da ku ga in ka je sel din yan sanda galibi za ka samu gurin bai da tsarki akwai najasa wani zai kwana biyu uku a gurin to ba ka cewa ba zan yi sallah ba saboda gurin bai da tsarki babu abin da ya dame ka da rashin tsarkin shi in ma babu ruwa a gurin ba za ka yi alwala an ikawa in lokaci ya samu wani abu ko bango ko makamantin shi da ka kai ka shafa a hannunka da fuskar ka yi sallar a haka babu komai a kanka an gane wa sallar ka yi sallar a haisu shi ita duk da kake so wala ta ba karka damu da shi inna hafi zuka wa Ka Allah ne zai tsare kai taimake ka wa ya asimuka minan nas shi zai tsare ka daga mutane Kullum shi yasa ake so mutum ya san tauhidi kuna ganewa nan cikin ku duk wacce Allah zai halicce ta dan Allah waye ba Allah gudunma wajen halittarta a baya mun yi magana a suratul alaq matakan da Allah ya bi wajen halitta dan adam ku duba ku gani da zai halicce dan adam da yana mani kwana arba'in yana jini kwana arba'in ya koma mudga kwana arba'in da aka tashi busa masa rai casa'in da biyar cikin ɗari na mata a duniya bai wuce kaso biyar ma su ne za ka iya ganin suna da ciki suna jinin al'ada amma casa'in cikin biyar cikin ɗari ba sa al'ada malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimar ta Allah subhanahu wa ta'ala sarrafa jinin da ya kamata su zubar a lokacin da suke jinin al'ada zuwa ga hanyar da zai reni dan adam wajen da zai ci kafin ya zo duniya yanzu matar da take da ciki yanzu cikin ramadan ai za ku ga kowar da in rana ta dan da yi shiru amma da ta ci abinci sai ya motsa to lokacin da kike ciki hanya ɗaya kaɗai kike cin abinci shine ta cibiya daga ran da kika baro ciki kina zuwa duniya Allah yana yanke wacce sai ya buɗe miki hanyar da tafi wacce kika bari da ta ina kike cin abinci ba ta cibiya ba da kin zo duniya sai ya buɗe miki guda biyu da ruwa ga nono ba haka Allah ke yi ba Kana ƙara girma yana ƙara buɗewa hanyoyi sannan kike yanzu da girman ki sanda kika zo duniya kina jariri ai ba komai kike iya ci ba a wannan lokacin kina ƙara girma Allah yana ƙara buɗewa. to sanin Allah ta irin wannan hanyar shi ke sa ka gane cewa Allah da ya kula da kai a wancan matakin a kowane mataki yana sanar da kai ba zai wulakanta ka amma sai ku ga sai mutum ya zo da bukata fa Allah da ya mai wancan da aka mai wancan ba wanda ya ba Allah gudunma wajen yi mai wancan yanzu wani abu ya taso mai sai ya tafi wajen wani Allah ya rafe bukatarsa yana jiran sai ya sa shi ya yi ya hana shi ya bari wannan yana daga ciki an abi furaira ta anna rasulullahi manzan Allah ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi. inda Allah ya fi kusa da bawa ya fi kusa da Allah wajen sauraron me zai faɗa. wa huwa sajidun shine lokacin da yake cikin sujjada kuma na Allah ya ce fa aksiru du'a to idan kuna cikin sujjada to ku yawaita yin addu'a a ciki wani lokaci za ku ga akwai addu'ar da take jami'a kuna ganewa yanzu idan za ki addu'a kika ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana duk wani abu da kike nema a gurin Allah in dai mai kyau ne ya shiga ciki ba sai kin tsaya da kaza ba da kaza ba a'a ba dai abu bane mai kyau to kuma me a duniya to Allah ya baki ba dai abu bane mara kyau to kuma me a duniya Allah ya raba ki da abun duniya da lahira wa taqaddama aidan anna rasulullahi kana yasjudu annabi yakan yi sujjada fi idza sama'u shaqqat wa اقرأ باسم ربك الذي خلق لكم اقرأ باسم ربك الذي خلق daga cikin sujjada dama yana daga cikin guraren da ake yin addu'a idan an yi addu'a an karba ba na mun yi lacca a nan gurin mun faɗa muku gurare muhimmai da in an yi addu'a Allah yana karba sai a koma a saurari karatun abin da muka faɗa ne Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafi mana kowa da buƙatar sa a gurin Allah ta alheri Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro na shari Allah madaukakin sarki ya tsare mu da shi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya da abin da zai raba mu da imanin mu Allah ka raba mu da wannan abin nan tsarkin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin